Tambaya ta biyar, ka ambaci wasu daga cikin ni'imomin da Allah ya yi maka. Amsa, na ɗaya, ni'imar musulunci kuma cewa kai baka zama daga ma'abota kafirci ba. Na biyu, ni'imar sunna da cewa kai baka cikin 'yan bidi'a. Na uku, ni'imar lafiya kamar ji da gani da tafiya da sauransu. Na hudu, ni'imar abinci da abin sha da kuma tufafi. Ni'imominsa maɗaukakin sarki gare mu masu yawa ne, ba za su ƙirgu ba. kuma ba za a iya ƙididdige su ba Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma idan kun ƙidaya ni'imar Allah ba za ku iya lissafa ta ba Lallai ne Allah hakika mai gafara ne mai jin ƙai Suratun nahl aya ta goma sha takwas